بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ذنبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد من هوائه الى وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته علم الدين زكيا ادمو او النبسلا في جامع الشيخ سلحة السلفي رحمه الله عليه ومنشي قبل تراكم النبي سينما وماكو اتشكيل التابن التدريب الصريح لاحاديث الجامع الصحيح واللقب وصم علمي العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف رحمة الله عليه وأجديه wannan shi ne majalisunmu na ashirin da biyu a majalisunmu na ashirin da ɗaya wanda ya gabata mun fara karanta babu izalar yakun islamu ala haƙiƙa babu إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة باب في بيان أكم إذا ya kasance ba a kan hakikani ba ya shiga musulunci amma saboda tsohon wani abu za a karɓe shi a matsayin musulmi ko ko ba musulmi ba kamar misali ya miƙa wuya ya ce ya musulunta amma tsoron yaƙi yake ta a yaƙas shi ya sa sai ya miƙa wuya shi ya sa a sahihun bukhari asali sai ya ce wa kana ala islam wal khawf min al dalilin da ya sa ya musulunta kawai ya miƙa wuya ne saboda tsoron ka a kashe shi akwai wanda musuluncinsu zai zama haka daga baya kuma allah madaukakin sai ya taimake su zaman da za su rika yi da masu imani kuma su ga ana aikin imani sai ya juyar da su har su zama sun yi imani na hakika imani na gaskiya akwai waɗanda kuma suke musulunta don su samu wani abu a cikin musulunci su ma idan sun musuluntan ana musu kwata a daidai wannan lokacin sunan su musulmai tunda abin da ya bayyana shine sun musulunta so da ana shiga musulunci ne tashin farko bil ikrari shahadatai mutum ya tabbatar ya faɗi da baki ya ce a an la illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah abin da ke shigar da mutum musulunci ke a hankali a hankali kuma zai ci gaba da karban ayyukan musulunci yana yi sai imanin shi ya rika karuwa sai imanin shi ya haka Allah mu da kuke saukar da musulunci nan a hankali a hankali to haka kuma idan mutum ya shiga sa to haka imaninsa zai ta karuwa a hankali a hankali عن سعد بن عبد وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رحقا وسعد جالسا فاتن ليوتي مقام فسرش سوى النبي صلى الله عليه وسلم يبا وسو جماعة أن أنشي الرحق جماعة دقا أكو زوا ترح وزوا قوم سنة تكون سرعة shi za qur'ani sai yace wa kana fil madinati tis'atu rahtin yusiluna fil ardi wa la yuslihun ar-rahd manzo sama ya ba wasu wa sa'd jalis sa'd ibn abi waqqas radiyallahu an yana zaune فترك رسول الله صلى salama عليه وسلم رجلا sai mazan sama ya bar wani mutumi shi bai bashi ba shi ne muka ce malamai suka ce sunan wannan mutum ju'ayn ibn suraka. الضمري جعير بن سراقة الضمري رضي الله عنه شين من ظل سنة فيه كباش يبا سورة ما شي بباش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يتي هو أعجبهم إلي من جاء سمونا دا أكبات من تونيشي يبغردين شي بولا شي بأباش أما نينا فجنين يابو كما دا تكتم مجم To daga in har za a ba da wani abu shi kamata a ba in an ba da wannan abin saboda musulunci ne da imani to ni ina ganin ju'ai ibn suraka tazabri shi ya fi cancanta a bashi wa qultu sai na ce ya rasulullahi ma laka an fulani sai na ce ya ma'aikin Allah ne yasa baka ba wannan ba ne sa ka tada wani ne ma da laka an fulani me wani ba a bashi ba akwai riwaya ta zo cewa fasharrahu sai zai daidai kunnan annabi sallallahu kuma wasallam sai ya ce ya rasulullah ma da ka amsula ya ma Allah ka manta da wani ne baka bashi ba ne ma manzon sama magana a kunni fa wallahi inni la arahu mu'mina سيدنا سعد يتي والله يا مائك الله نينا جن ولا متم مؤمنين جعل بن سراقة الضمري نينا جن من ne shi. فقال أوى مسلما من سميت لا ما ديك شيء مسلم أبقى مثلا مؤمنا أبقى مثلا مسلما فسكت قليلا حين شهودا ثم غلبني ما أعلم منه أقول لما سمي جمد ولم تمن الكريكي لسعر إبادة الله سير جايين نكاس حقولي كما فقلت لمقالتي في سينساك كوما جنبا زن الله في سنة يا رسول الله ما لك عفلاني إني أراه مؤمنا يا ما إسم الله ليس بك باوانا بني إني لا أراه مؤمنا والله إني إنا من إيماني نيشي فوالله إني لا أراه مؤمنا فقال أو مسلما أو مسلما من مسلم تقول يتكي مسلمين فسكت قليلا سينساك يشوف أنك sun ba gare bane ba a lamu min sannan abinda na sani game da shi ya sake rinjaya ta na kasa dannewa fa utu ne maqalati na sake koma wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na sake ce masa ma na ka amfuda ne ka ma'aikin Allah me sa wani ka manta da shi ne وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan mazu su mai sake ban wancan amsar da na إني لأراه مؤمنا يتي أو مسلما قال يا سعد في منزل سبيتي يا كي سألك سنوان أو إني لأبطي الرجل للي نكم بامت ونأب وغيره أحب إلي منه أما وندب الضب ناهزنش خشية أن يكبه الله في الله na ba wancan ɗin ne saboda idan ban bashi ba ina jin tsoron wannan ɗin bashin da aka yi haifan masa da bala'i a zuciyarsa ya mun zargi sai ya zama Allah mu da kuzuki ya ci a cikin mutum malamai suka ce wannan hadisin akwai ababen lura abu na farko dai manzon Allah su sama ya kora cewa du'ai ibn suraka ta ba mun ne bane amma abin da ake shi ne ba a son kai musulmi taskiya ka tsarkake mutum shi yasa ko da za ka faɗi wani abu na yabo game da mutum to in ka gama a ladabi na musulunci a cikin almanani lafiya. an hana kawai ka saki yabo kai ta yabon mutum in ka gama sai ka ce wala uzakihi ala Allah amma ba tsarkake shi muke a wajen Allah ba ai inna Allah a'lamu bi halihi min Allah ya fi ni sanin sa amma ni iyaka abin da na sani shi yasa sai mun sani yake kai dai sa'adu ka ce ma du'ai ibn suraqat ad-damri musulmi tunda ka san yin kalmar shahada kuma kana ganin su yana yin aiki na musulunci amma hakika ne ka ce shi mummuni ne to wannan ba aikin ka bane Allah ne ya sani shi yasa malamai magabata da yawa suka tafi hatta ni ko kai in an mana tambaya an ce anta mu'min to mun ba da amsa ne istisna'i sai ce ana mu'minun insha Allah ana mu'minun insha Allah sabanin musulmi aka tambaye ka ta ce an ta muslim gaba ga ta ce ana muslim domin musulunci shine kafa ka tashi gari kana nan a gida domin ne fikiru shahada shahadatai haka ka kalmar shahada ne to amma imani wani abu ne wani mataki ne da ake samun shi da ayyuka an karanta mana hadisai a hadisin baya a babubukan baya al'imanu bid'un wa sab'una shu'ba ko al'imanu bid'un wa sittuna shu'ba riwaye biyu waɗannan ayyukan da mutum zai rike yi to su za su bashi shi ya kasance ya cika mai imani a wajen Allah wallahu a'lamu bi kamilil iman Allah kuma shine ya fi sanin waye da su mun gane amma musulmi ko duk wanda yake aikin musulunci ya yi kalmar shahada wa musulun mu gane suka ce amma idan ana magana ne a matsayin an yi isla'in kalma al'iman amma ana nufin musulmi kamar misali sai ka ce kanan nasu منقسمين على عهد رسول الله صلى الله ila وسلم إلى ثلاثة أقسام مؤمنين كافرين munafiki ce mutane sun kasance a zamanin manzo Allah sallama gida uku akwai mummunai mummunai nan zuwa ake nufi za ka ce wa kafiri akwai kafirai kaga kishiyar can ne zuwa ake nufi kenan musulmi shi yasa ɗaya daga cikin magabata wani da ya zo ya tambaye shi cikin sahabbai sai wani taji ya zo ya masa tambaya yi mata yin wannan tambaya ya ce a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun kasu gida uku akwai mummunai akwai kafirai akwai munafikai ya ce kai a wani gida kai ya ce an ga mu'min shi ni mummuni ne ai ya ci da ana muslim amma ba yana nufin ya aikata kansa ya ce shi ne imani ba so da kaladabi abinda mafi yawancin magabata suka Shi ne an tambaye ka a ana mu'min a anta mu'min ta ce a insha Allah ana mu'min kai istisnai ka ce da izinin Allah ne mai imani domin baka san hakikatan kana da imanin ko baka da shi mun gane mun ga wannan kenan to shi ne na farko so da aka manzan salama da ya ce an musliman ba yana kora cewa du'ai ibn suraka ta zamri ba mai imani ba ne sai dai manzan sama yana karantar da sa'adu idan zai ba da shaida ga wani to ya ce masa musulmi ne shi gwaggwajen abin da ya sani na cewa wannan mutumin ya yi kalmar shahada biyu kalmomin shahada biyu sannan kuma yana aikin musulunci amma tabbatar da waye ne imani wannan sai Allah mun sai Allah abu na farko ke abu na biyu malamai suka ce hadisin yana nuna ashe babu laifi idan karami ya ga babba ya yi wani abu a tunaninsa iyakar tunaninsa wannan abin da babban ya yi ba daidai ba ne babu laifi ya faɗa kai shi domin ga sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga manzo sama yayi wani abu shi a iyakar da san yana ganin wannan abun ba daidai bane yamma manzo Allah sama tambihi amma daga baya manzo sama kuma ya masa shari ya masa bayanin cewa ga dalilin da yi sannan abu na uku a cikin hadisin. hadisin na nuna idan za ka yi ma mutum faɗakarwa to ka masa a sirrance duk da a wannan riwaya ba a zo da ita ba amma a wata riwaya aka ce fa sarra sai ya biyo kunnan manzo Allah sama masa magana a kulle ka ake bukata in za ka yi mutum nasiha ko za ka faɗakar da shi ka keɓe shi ka ware shi ta fi tasiri sabanin idan ka zo ka yi sai ya zama nau'i na ko zarfi ko nau'i na cin mutunci ba kuma dole ba ne shi ya fahimci wannan nasiha da ka masa kuma musamman babban mutum sannan hadisin yana nuna mana ashe ba duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wani abu wannan bashin na nuna yana son shi bane a manzon sama gashi ya faɗa ya ce yakan ba wasu wani abu ya hana wasu ba wanda aka wannan bashin da aka yi na nuna cewa ya fi wanda ba a bashi sai dai ana jin tsoron shi wancan idan ba a bashi ba ya zama bala'i a gare shi sannan hadisin yana nuna idan akwai wani da ake fahimta a musulunci mu'allafin qalbi ne shi zuciyarsa tana da rauni to babu laifin an fahimci abin da za a masa musulunci shi ya tabbata a masa maza sama yi mu'amala da irin su da yawa sai ya baka dan ka tabbata a musulunci shi yasa daga cikin mafaridul zakka akwai al-mu'allafatu qulubuhum al-mu'allafatu qulubuhum ma'ana biyu ma'anoni guda biyu ko dai waɗanda ake gayyato su shiga musulunci ba su shiga musuluncin ba amma ana tsammanin ana ganin alamar za su shiga musulunci in aka ba su wani abu to a ba su shigo musulunci an kama musulunci yawa sannan kuma na biyu su an samar da su daga halaka sannan akwai almalafa ta uku, mutanen da sun shiga musuluncin amma kuma sai ana ganin kamar suna rawar kafa musulunci akwai waɗanda ya halasta akwai mutanen da ake ganin su idan aka ba su musuluncin su zai tabbata to a taimake su a basu domin su tabbata cin musuluncin ka a ce ha ɗan shi kenan eh, in za su yi musuluncin su yi in ba za su yi ba shi kenan su yi ba a basu domin a cece su mazu sama ya yi haka ga shi a aikace wannan shi ne sannan hadisin yana nuna mana eh, wani zubin da kalma al-islam da kalma al-iman suna zuwa su zama abu ɗaya in an faɗi ɗaya ana nufin ɗaya duk kuma akwai inda suke rabuwa a ƙarƙashin ka'idar malamai da suke cewa idan tafaka tarafa sannan wa idan tarafa tafaka idan tafaka tarafa kalmomi biyu an sha mana bayanin su idan idan tafaka tarafa idan ya zama an haɗa su a wuri ɗaya to iftarafa kowace za ta ɗau ma'anar kun ga a nan yanzu ne اتفق فافترق ياتي ياتي اني لاراه مؤمنا كما سميتي او مسلما حين انا به اخي بطلت تكالا المؤمن دليل المسلم أما عند أكي أكتك كوي كلمة أيضا كتو تاوي كتبيا شيء سألنا ملك بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا ما في إيماني كما أنا المصر جنة ربع يا أيها الذين آمنوا مع نفس يا أيها الذين أقبلوا بالشهادتين أي يا أيها المسلمون فينا يا قوة أن تبقي مسلمين اتقوا الله فيما ألا تقوى وذروا ما بقي من الزبع كفر أظن لي ليرجي نغمه بلا أي كتاب إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين أشيبي من إيمان باء أمان يتلتكتن إيمان يتغفى فذلك صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله أشياء الذين آمنوا أشياء آمنوا كم يطالبون بإيمان آخر an ce ya ku wannan da kuka imani kuma sai ka ku imani da Allah da manzon Allah to wani imani kaga ashe imanin sa na farko ne islamu to haka malamai suka yi bayani akan haka shine wannan babu kufranil ashir wa kufrin duna kufrin babi na gaba babu kufranin ashiri babu da ke bayani a kan cikin nau'in kafirci da manzan Allah su sama ya rika faɗa akwai kufranin ashiri akwai bujire ma miji al-ashir az-zawj miji wa kufrin duna kufrin sannan akwai wani kafirci da ya kai kafirci wannan kufranin ashirin din shine malamin su ce mishi kufranin ni'mati kufranin ni'ma kufranu ni'ima shine an maka abu amma sai ka nuna ba amma ba sai sai a ce kafarta kafarta bi tilka ni'ima ka bijire mu wata ni'imar da aka maka ba ana nufin ka fita musulunci bane kaga shine wannan an maka ni'ima ya'rifuna ni'mat Allah kuma yunkirunaha kaga ya'rifuna ni'mat Allah suna sanin ni'imar da Allah ya musu sun gane ni'imar daga Allah take sun majunkiruna amma sai su nuna ba daga Allah take ba malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne akan ruwan sama idan aka yi ruwan sama sai mutum sai ya waiga sai ce sai ce ka ai tun da naga tauraro kaza ya bayyana a gabas ko a yamma ko a kudu ko a arewa na tabbatar da za a yi wannan ka gane an musu nima maimakon su gode ma Allah amma sai suna danganta wannan nemar zuwa ga taurari shi yasa manzon sama wata rana lokacin da aka je Hudaybiya an ga ana an yi sallar asuba an yi kuma ruwa da dare sai manzon sama ya ce ma za qala rabbukum shin kun san abin da ubangijinku ya ce min yau suka ce Allahu wa rasuluhu Allah da ma'aikinsa suka sani ke ce Allah ya bin wahayi yana cewa asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil shawka wa kafirun bi wa mu'minun bil shawka wa amma fa amma man qala mu'minna bi fadlillahi wa rahmatihi ذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي ومؤمن بالكوكب manzon su ya ce Allah ya ce masa an waye gari bayi na sun kasu gida biyu akwai wanda ya imani da ni kuma ya kafirce ma taurari akwai kuma wanda ya kafirce ma taurari ya kafirce min ya imani da taurari duk wanda bayan an gama ruwan sama sai ya ce mu inna bi fadlillahi wa rahmatihi amma da ruwa da falalar Allah da tausayinsa fa za ka mu'minun bi wa kafirun bi tauka sai Allah madaukaki sai ya ce to wannan shine wanda ya imani da ni kuma ya bijire ma taurari amma wanda ya ce mu'minna bi nau'in kaza fa za ka mu'minun bil kawli kafirun bi mu'minun bil kawka wannan to ya bijire mun kuma ya imani da taurari malamai suka ce wannan kufranun ni'mati Allah ya yi ruwan sama waye tauraro? Allah ne ya ruwa to wannan ba sai ya zama mai akwai kufranul ashi zama ta take ya hadisi عن ابي ذر رضي الله عنه قال آه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط hadisi daga ibn abbas radiyallahu anhu wanda ya dace da babu daga ibn abbas radiyallahu anhu ma yace qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallama yace uritu an-nara an nuna mun wuta akwai da akwai lokuta da yawa da aka nuna mu manzon sama wuta an nuna mu manzon sama wuta a mafarki sannan an nuna masa wuta a mi'raji da aka yi da shi da aka yi da yawaji da ma'aikin sallah da sama ya ga wuta ya ga 'yan cikinta ya ga nau'ukansu ya ga irin nau'ukan azabar da ake musu wal iyazu billah sannan ya ga mai tsaron wuta to duk zai iya ɗauka ko uritu fil mana ko uritu lamma usriya bi wa urida bi ko ya zama manzana su sama ya ga wutar nan ne a lokacin da a mafarki aka nuna masa ko kuma ya kasance ma'aikin sallallahu alaihi Sama ya ga wutar yana ba mu labari a lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi fa idza aqtu ahli hanni sa'u sai na ga mafi yawancin waɗanda suke wuta ‘yan mata ne mata suka fi yawa a wuta ya sun zama halin shafi suna kafircewa suna kafircewa ya suna kafircewa kun kalmar da manzo sama ya amfani da ita ke yakfurna larabawa abin da ake cimshi shi al-kufru shine at-tattu wal ikhfa in aka ce shi yasa ake ce ma manomi kafir لأنه يسطو لأنه يسطو الحبة في dalilin da ya sa ake ce ma manomi kafiri قلم كافر الكافر يعجبه أبنى أبنى ما يجيب الزغائب وشيء آية كيف تقول فاع آه عيسى بشي من وما أكي نفيا شكي تكا ممنت ألا شكو تعمل كلمة كافر زائع منومي asali a lugha ke to amma sahabbai da manzon da ce yaqtuluna sun tabbatar da cewa yanzu akwai wata ma'ana da annabi sama zai faɗa ta da ba wata ma'anar ba yaqtuluna ba yazra'na bane ya tabbatar da ba shuka suke ba to sai suka ce ila a yakuna billah kun ji sai suka ce kafirci ma Allah take mata shi yasa za su shiga wuta qala yakfurna al-ashira manzo sai mai tsaya suna bijire ma dangi suna bijire ma mijinsu ne mijinsu wa yakfurna al-ihsana sannan suna bijire ma kyautata wanda ake musu Lau ahsanta ila indahunna ad-dahra da a ce za ka yi ta kyautata ma ɗaya daga cinsu shekara guda kyautata mata kake yi ko lau ahsanta ila ijdahun najjahara ko kuma ya zama ka ta ma ɗayan su baki ɗaya tsawon rayuwa sun mara'at minka shay'a sannan wata rana kawai sai ta ga wani abu da ba ta so daga gare ka kuma ta abin da ba mai kyau ba qalat ma ra'aytu minki khairan qat sai mace sai ta ce ai ban taba ganin alheri ko so a tare da kai ko so dai baka taɓa ba shine da Hausa ne ka taɓa mu ai suna faɗi ko to dalilin da za su shiga wuta ke nan dan shi kun ga ya kurna kun ga ba kafirci suka yi yake nan banza Allah sama yi amfani da kufranun ni'ima yana nufin kufranun ni'ima wato bijire ma kyautatawa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu ko ni'imar da mazajen su suke musu suke butulcewa sai Allah madaukakin sai manzon sama ya ce ya kurna suna yin kafirci yaqtuna ƙarara so da ashe akwai kafirci babba akwai kafirci ma ni'ima sannan kuma akwai kufrun duna kufur ne cin yi da ya ce waye don ce kufrin duna kufur sannan akwai kafircin da bai kai babba ba shi kafircin da bai kai babba ba malamai suka ce fassararsa idan aka siffanta wani aiki aka ce kafirci kamar mazu sama ya ya lissafa yi ma mamaci kuka a matsayin kafirci to idan mutum wani nashi ya mutu ya ta kuka yana gunji ya zama kafiri kenan ya zama arne misali da hausa a'a wato ya yi aiki irin na kafirai su kafirai ba su da ka'ida komai aikatawa suke na sa'a to manzo Allah sallallahu idan mutum ya aikata wani aiki mummuna sai ce to mutum yayi kafirci malamai suka ce fassara wannan ai yayi aiki irin da kafirai kafirai da ma suna wannan aikin domin su kafirai ba kafirci kawai suke yi ba al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa yana faɗa yana cewa duk wasu mutane da Allah madaukakin sarki ya halakar da su to ba kawai shirka take sa a halakar da su ba sai kaga sun kara da wani sabo ka bi al'ummatai duka da Allah ya halaka za ka ga ba shirka ba ce kawai dalilin da ya sa Allah ya halakar da su sai kaga sun faɗa kuma da wani sa'a mutanen annabi lutu alaihi salam bayan shirka kuma suna tatuna dhukrana min al'alamin wa tazamuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun aadun kaga bayan shirka kuma suna ne suna liwati a dauki mutanen annabi shu'aibu alaihi salam bayan shirka kuma suna ne wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum wa zinu bil qisas al-mustaqim wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum hada bayan bayan shirka kuma suna suna kauye mutu to kafiri ba yi da ka'ida bayan shirka da yake da kafirci to kuma za ka samu komai na shi kawai na aikatawa to da shi bai da ka'ida tun ya kafirce ma Allah zai jin akwai wata doka da take masa kaidi ta hana shi a saba ma Allah ya ce bai ji da Allah ba to sun ka ce bai ji da Allah ba kaga zai ta aikata abubuwan da Allah bai ji su ba to shi yasa idan mutum ya aikata wani sabo sai manzo sallallahu sai ya kamanta shi sai ce wannan aikin kafirci amma ba ana nufin ya fita musulunci ba a'a yayi aiki irin wanda kafirai suke yi wanda su kuma ba su da ka'ida mun gani? ba su da ka'ida to ne wannan kufrun duna kufri kafircin da bai ke kafirci ba kenan muna da al-kufru al-akbar kafirci mafi girma shine al-kufru an-naqidu 'an al-millah kafircin da kufru ahli ridda wanda idan mutum ya yi shi to ya fita musulunci duk hukunce hukuncen da suka shafi musulmi ba shi a cikinsu. ba yi da haƙƙi na musulunci ba yi da haƙƙi akan musulmai in ya mutu ba za a masa wanka ba in ya mutu ba za a masa sallah ba in ya mutu ba za a rufe shi a makabartar musulmi ba sannan a lokacin da yake da rai duk wani abu da aka faɗi a matsayin haƙƙin musulmi ne to shi ya yi shi shine na nafilu anil millati kafircin da ke kirasar da mutum daga musulunci ya mai da shi yanzu ba musulmi ba ne ake ci masa ci ba. sannan akwai kufranun kafin ce ma ni'ima shi kuma shi ne wannan sannan akwai al-kufr al-asghar shine kufrun duna kufr abbas ya sa masa wannan suna kamar yadda ya yace akwai zulmun duna zulmin akwai fiskun duna fiski so da ka kafirci karami malamai suka ce wannan hadisin yana ɗaya daga cin hadisai manya-manya da suka yi rabbi ga kawarijawa kawarijawa masu kafa musulmi da sabo ga shi salama an masa tambaya ya ce haka ce musu a yakfurna billah kafir ce ma Allah suke ya ce a'a yakfurna al'ashira suna bijire mu mazajensu suna bijirce ma mazajensu sai man sama ya ƙara fassara sai ce yakfurna al'ihsana suna bijire mu kyautata wadda aka musu sai ya sake fitowa da abun fili sai ce lau ahsanta ila idahunna dahara ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ba wani sharhin da kake bukata kuma bayan wannan da za ka ke mata kai kyautata mata to idan da wata rana za ka yi kuskure ka aikata mata wani abu na kuskure ɗan kenan sai ta ce ai ba ta taɓa ganin alheri a tare da kai wani mutumi shekarar shi goma sha biyu da matar shi ya aure ta da wani rashin lafiya har kasashen waje ya kai ta domin a yi mata magani a gidan shi ta yi digiri a gidan shi ta yi masters ya nema mata aiki tana zuwa aiki wani zubin shi zai dauke ta a mota je kai ta aiki idan ba ta jin tuka motar ta ke dauke ta saboda gata ya kai ta wajen aiki kuma tana nan ba ta da lafiya albashinta kuma gashi nan ko yaushe kawai account ɗinta cike yake kawai yake tafiya in ba da lafiya shi yake mata komai sai wani lokacin tun da ma'aikacin gwamnati ne sai ya zama kudinsa sun zo bai da kuɗi ta kuma ciwon ta ya tashi shi ke sai ta ɗiba a cikin wannan account ɗin nata sai ta je sai ta biya ta ta je ta yi magani wai a shi duk magani ta yi tana rubutawa tana tana da wani kundi in ya in lokacin bai da kuɗi ita sai je ta yi abu ce ta rubuta shi ke nana nana nan yau da gobe namiji sai ya ga wata sai je ya aure ta a cikin da aka yawon nan shi ke ran da ya dawo kawai teburin shi da yake zama ya karatu kawai sai ya ga wata sun yi gure ya takarda an yi taifin ɗinta ina zuwa ya zo ya duba ya duba ya duba ya duba wasiƙa ce ta rubuta masa gaba da baya da kuma jita na duk kuɗin da ta rika kashe wannan da rana da dalilin kashe su shi ke na zai ta ce yana tana bin tana bin shi sai ya biya ta waɗannan miliyoyin kuɗin ya kai miliyoyi sannan ta ba shi account number ga inda take son a kama ta iya mata magana ce a ah, ba ka yi kuɗi ba ka ƙara mata wai cikin shadda da yake hidima da ita kasashen waje ya kai ta neman lafiya wai bai da kuɗi amma yanzu tun ya tsara mata to yayi kuɗi so daga tun da yayi kuɗi wannan kuɗaɗe da tarkai magani da su to shi karanta mawa so da kai biya ta kayan ta ga account number inda zai sa mata ya tura mata to kaga lau canta ila ihdahunna jahar sannan wannan galibin ɗabi'a suke in ba su fito maka ta nan ba su za su fito maka ta can shi ya sa isanin mata wani zuwa kakka yi da shi in kai da isanin mata ki ta baka kana ganin ana abin nan to wata rana za ku sha mamaki ko an ba ku labarin da tije da mata shi take ta dauke mai shekaru ko san labarin da haka akwai damuwa to kaga kaga kaga shine kafirce bijirewa kun gane to da akwai kafircin da ba babban kafirci bane so da ka ne wannan ga kawarijawa kawarijawa su ne masu cewa idan mutum ya aiki ta zunubi to ya fita musulunci mun yi batun su a baya babun al-ma'asi min amri jahiliyya babun da ke bayani akan cewa sabo da baki ɗaya suna cikin ayyukan jahiliyya so da ka idan ka ji a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuffanta wani aiki ya ce jahiliya ne to baya halatta ka dauko wanda yayi wannan aikin ka ce ya zama ba jahiliyi ne jahiliya jahiliya nisba ce zuwa ga aljahl aljahlu yana da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonin aljahlu akwai ziddul ilm kishiyar ilimi kace fulanun jahilun wani jahili ne ai la ya'lamu bi sani ba kace hada alimun wa hada jahilu wannan masani ne wannan kuma jahili ne nan aljahlu biddu al-ilm kishi yam ilimi ke akwai aljahlu biddu al-hilm jahilci ba a matsayin rashin sani ba wato kishi ya ilimi a kishi ya hakuri ya ce jahilta alayya kamun wauta kaga biddu al-hilm kenan kishiyar natsuwa da haƙuri sai a ce mawaki ya ce la'in kuntu muhtajan ilal haini indani ilal jahili fi da ahayi ne a wajen ya ce la'in kuntu muhtajan ilal haini idan na kasance ina buƙatar wata in zama mai natsuwa in zama mai haƙuri to ilal jahili fi da ahayi ne a wajen wani zubin fa sai na kuma yi wauta eh. shi ya koma magana a murubin kulfumin da yake cewa ala Allah ya halan ahadun alaina ba na jihala ko ku jahalin jahilina ya ce kada wani ya sake ya mana wauta sai mu masa wautar da tafi wautar masu wauta kuma shi ne abu ala in ma'arzi yake nufi yake cewa walamma ra'aytu al-jahla fi an-nas tashiyan tajahaltu hatta qila ya jahil yace da kada wauta ta yada cikin mutane ni ma ban sai na rika wauta ka aka ce ni ma mai wauta ne kun ga aljahlu nan biddul ilmi ba biddul ilmi ba sannan ma'ana ta uku da shari'a ta zo ta ba aljahlu shine ashirku shirka shi yasa aka siffanta zamanin jahiliya da jahiliya to ana nufin ashirk aka hukumar jahiliya ya buhu. yanzu hukuncin jahiliya suke nema hukuncin jahiliya hukumar jahiliya ai al-hukmu alladhi khalifu hukumar al-islam hukuncin da ya saba na musulunci shi ne hukumar jahiliya mun gane to waɗannan ma'anonin guda uku suna da ƙarfi a game da ma'anar jihar to sai aka ce jahiliya jahiliya kenan ana nufin lokacin da ba musulunci lokacin da ake shirka lokacin da ake kafirci jahiliya to wannan lokacin lokaci ne da ba yi da ƙa'ida komai aikatawa ake aure a lokacin na na ce radiyallahu tace aure kala hudu ne a jahiliyya ta lissafa tace nikahun nasi yau akwai auren da ake yi a yau na musulunci mutum ya ga yarinya ya je neme ta neman aurenta a wajen waliyinta a zuwa ɗaura aure biya ta daki a shaida a ɗauka matarsa a kai masa ka ga nikahu annati ma kenan sannan akwai aure da ake yi na nikahul bagaya karuwai ne za su zo sai su sa tutoci sai mutum ya zo ya shiga ya je ya biya su yi abin da zai yi da su kwai sannan akwai wadda ita kuma ita kadai ce za ta zauna amma mutane da yawa za su zuwa suna lalata da ita shi kenan idan ta yi ciki ta haihu shi kenan sai su zo sai a kira alfa'iku sai a kira masana na saba ta hanyar tafuka hannu ko tafukan kafa sai kowa ya zo ya buɗe hannun shi ya kuma buɗe tafukan kafarsa duk wanda ɗa'ifin nan ya ce wannan ɗanka ne to ya zama ɗan shi sannan akwai aure na hudu shi suke cin shi auren neman il shi kuma shi ne mutum zai ɗauki matarsa shi ke nan sai ya ga wani mawaƙi babban mawaƙi sai je ya bashi matar shi sai ce yana son da Allah ta haifa masa kaman shi ko kuma wani zari a yaƙi sai ya zo ya ɗauki mata shi ya kai ma wannan zarumin, sai ce yana son mata shi ta haifa masa ɗa wannan zarumin. to kaga jahiliya in ba jahiliya ba ina za a wannan ta'addanci sannan daga cikin ayyukan jahiliya da suke yi akwai akwai da 'ya'ya mata akwai da 'ya'ya mata da suke yi in mutum ya haifi yaya mace to baya kanta sai ta fara tasawa shi nan sai ya ɗauke ta je kai ta har ƙarami ya turbuɗe ta wa idan ma'udatu su'ilat la yazambin usilat wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan huwa kadhib kun ga kun ga wannan aikin su ne sannan giya a wannan lokacin ba ta da ƙaidi babban abin da za ka ba makwabcin bakonka ka girmama shi ne ka ba shi giya shi ma ya ce eh shi ne har a sa nake cewa fa nashrabuha fa tatrukuna mulukan yace muka sha sai ta samu mu zama tarakai ta sarauta sai yaran yanzu kila a yanzu a nan ma suka samu ba su san wannan kalmar ba amma dai haka suke fara ce Allah ya sarauta yake kaga sarauta kaga ce fa nashrabuha fa tatrukuna mulukan sai mu sha sai ta mai da mu eh, mu zama sarakai ta sarauta shan giya sannan ana cin riba a wannan lokaci mutum zai zo ya ba ɗan uwan shi bashi yana cikin tsanani sai ce masa to za ka biya mai kashi kaza na bayan bashin kuma to akwai ɗoriya sannan kuma idan ranar biya ta zo sai ce in ma an biya wa in ma an turbiya ko ka biya ko kuma za a sake ƙara maka to daga idan bai iya biya ba haka ya yake sai kuɗi su shi ne shine ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa ka ba mutum bashin dubu ashirin ka ce zai dora maka biya ka dubu ashirin bayan wata ɗaya sannan watan nan ya yi zai zai ce to an ƙara dubu biyu wani wata ya sake zuwa ce an ƙara dubu biyu kaga wata nawa za a yi shi kenan dubu ashirin su zama dubu arba'in ya ya allazi ya mulata akulu riba a ba mu ba to da ana yin wannan a jahiliya to kun ga ashe duk wani sako aikin jahiliya to shi yasa sai manzon Allah su salama idan mutum ya aikata wani abu irin wannan sai mun sama sai ya kalle shi sai ya ce kai akwai jahiliya a tare da kai yana da gurbi ya koma jahiliya ya ci gaba da kafirci a yayi aiki irin na mutanen jahiliya ina jin mun gane sosai to shine babu na al-ma'asi min amri al-jahiliya babun da zai yi bayani cewa zunubai dai suna cikin al'amuran jahiliya so da kan aka ji an tubbanta wani da cewa akwai jahiliya a tare da shi ba ana nufin ya zama kafiri kamar irin yan jahiliya ba a'a ya ɗau wani aiki daga cikin ayyukansu عن أبي ذر رضي الله عنه قال سابقت رجلا عيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه إنها أنتيك جاهليته إخوانكم خولكم جعلكم الله جعلكم جعلهم الله تحت أيديكم ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم wannan hadisin an samu shi daga sahabin an sama abu mazilin gitari jun da mugudu dunada yana cin asabi kuna da abubuwan da minal muhajirin musulunta ta an taɓa ba mu an taɓa ba mu bayanin yadda ya musulunta ya zo ya musulunta dan uwan shi zai ba shi labari game da annabi sallallahu alaihi wasallam kabila su banu riba garin su yana kan hanyar sha idan mutum ya tashi daga makka zai tafi biladu sha ko a nan unguwar su take a nan garin su abu zarin yake sau da ka abu zarin radiyallahu anhu kanin shi ya zo ya ji ya zo ya ji labarin manzon da sama ya shigo garin makka ya yi bincike game da shi Yaje je ba abu zarin algifari labari abu zarin ya ce ka ce mun ga abin da yake amma ni baka mun binciken da ya kamata ka yi ba game da shi so da kai cito ban ga zama ba ya zo garin makka ya zo ya bincike aka nuna masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je musulunta manzon sai ce to a ka koma garin ku sai ka ji musulunci ya bayyana sannan ka dawo ya ce to yana zuwa ya zo tarar da su abu jahilin suna mashi suna suna suna suna suna shagalin su a bakin ka'aba Ya ce ya ma'ashara quraish ishhadu anni ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasul kai quraishawa ku sani ni na musulmi kawai ya bayyana ba ku mushi. suka kama suka mushi duka suka mushi dinajira abbas ya zo wucewa radiyallahu anhu yace bai musulunta ba a lokacin shi yace taqtuluna rajulan min jifarin shittai za ku kashe mutum da kabilar da ba ku san bala'in ba kuma kuna ji ta garin su ku tafi kasuwancin zuwa da sha wallahi ku shiga tetayin suka kare shi shi ya ɗauke shi je jinya shi yace to ka koma garin bayan ya warke ya sake komawa ya sake fayyana ta ya sake wace ta a gaban su suka sake dukan shi al-abbas ibn abdul muttalib ya zo ya gan shi ya sake musu kashedi ya dauke shi ya tafi da shi gidansa ya jinyarsa to haka abu zan yi da ne da so daga ana koya musulunci shi bayyana ba ku tuno da wannan amma za ku ji mansur ya ce innaka rabbi innaka in ji ki jahiliya Shi bai wanda wannan kin tun ana koya musulunci koyewa ake yi amma shi zai bayyana kun ji shi ai ko قال سابقت رجلا يتي نازل زاجي ونمرت مسلم النند نزاقا شيني مسلم النند نزاقا شيني بلال بلال بن رباح رضي الله عنه لا دان من زال السمع يا ذو مصرحا يا ذو أكيلي أتنى العدب المفرد الإمام البخاري أتنى العدب المفرد يا ذو توشي تسيوا بلال يتي نزاقي بلال أبدا نمسا تشي مثلا يبنى السوداء da ce ya kai ɗan bakan mace so da eh, bilal radiyallahu anhu ma makta bukaci ɗan ƙasa habasha ne Itofiya, eh? sun san larabawa duk farinka sun kaje wajen su ka sai ta gane su in ana ce maka yalo ka tafi cikin su za ka ga kafin da kai kanka in aka ce maka yalo a gaban su yi kai mutanen habasha mutanen ethiopia ya akwai fara a cikin su ko mutanen ethiopia eritrea duk kusan su ne da wani yanki na yemen duk kusan za ga sun yi kama da juna ba su ba kawai da somaliya da mali ba duk kusan za ga suna da kama da juna haka za ga su kamar fulani fulani to shi ne shi ne shi ne sai abu zanin yanzu ka rabi Allahu anhu sai wani abu ya haɗa su da bilal sai ya ce ma bilal ya kai dan bakan mace shine fa ayyabtuhu bi ummihi na aibanta shi ta hanyar mamarsa na soki mamarsa na nuna mishi mamashi ai baka ce labarin da ake ba da waɗannan a ce wai balarabe ya zo ko wani ja'izo yana duba sai ce wai ya shafa abin taba gani wasu wannan tafiyar da ne da ido na a gaba na aka yi wannan dan kasar rasha ne ba dan kasar rasha ne zai ce ma wani ya ce ma wani dan najeriya ma a gaba na ya ce mushi wai wannan bakin namu wai da nake da shi wai wai saboda rana wai rana ce ta mai da mu haka ka ga kama da wanda zai ce ka shafa bakin gawayin ko suna da wannan zai yi ya ka samu fari sai dai idan karatu ya ratsa shi da kuma aiki da karatun ya zama ba da wannan a zuciya shi suna da wannan ɗabi'a da yawa Allah shi kyauta to sai na abu zan da gifa rabbi Allah anhu sai wannan ya ɗebe shi a matsayin sa da ɗan adam sahabban manzo sau ba ma'asumai bane suna aikata abin da na kuskure shi kenan sai ya aibanta shi da mamarsa ya ce masa ya bi na sauda ya ce ya kai ɗan bakar mace Ne dalilin wannan hadisin da abu huraira ya ruwaito radiyallahu anhu ya ba da labari da kansa kamar yadda ya zo a cikin al'adabul mufrad cewa imam abu tusaid abu zanin al-gisari wani ya gan shi tare da bawan shi haka ga bawan abu zanin ya ci kwalliya shi kuma abu zanin bai ci kwalliya yadda bawan ya ci kwalliya ba a wata riwaya kuma cewa aka yi sai ya ɗauki rigarsa riga iri riga riga na rigar wancan kayan sai ya bashi ya sa ta da wando da ba shi kuma ya ɗauki wandon wancan rigar ya sa da wata riga da shi ne sai wani ya tambaye shi ya ce a bazar ya za ka yi haka shi ne sai ya ja masa wannan hadisin za ku ji hadisin ya bawan shi ya fi shi cin kwalliya to shine sai ya faɗi wannan hadisi ne ce baka san abin da ya faru da ni ba ne. shi yasa na koma ina haka ne da bayi na su fi cin kwalliya in an ganta a zata ma su ne masu gidan ba ni ba to shine sai ya ja masa wannan hadisi ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fa ƙada ni annabi sallama ya abazar ya ce ya manzan da ya ce ya kai abuzar عيرته بأمه ينزاك أيضا بلال بن رباه رضي الله عنه دما مسع كما تحدث إنك امرؤ فيك جاهلية kai mutum ne da akwai jahiliya a tare da kai manzon sa ne ke nufi ay yaqsidu anna fi'laka hada min amr jahiliya mazan sa yana nufin cewa wannan aikin da kai irin na aikin da yan jahiliya suke yi amma ana nufin sara abu da min kan jahiliya ana nufin abu zan ya zama jahiliye ya koma yana kafirci a wani ya gudilla. a aikin da ya yanzu irin wanda mutanen jahiliya suke yi ne da ba su da ka'ida ba su da addini ikwanukum hawalukum ku sani ai yan uwanku dinnan da Allah madaukakin sarki ya hada ku tare da su a musulunci ko daga wani gari suke ko daga wata kabila suke ko wani irin jinsi ne su ya fata su take ba shi aka ce ta kalla ba khaiwa yuku Allah madaukakin sarki ya sanya ku su zama nauyi a kan ku nauyi ne a kan ku Allah yana gwada ku a kan ku wata fassara kuma suka ce khawalukum ikhwanukum kai bayan ku ɗan uwanku khawal waɗanda suke da nauyi a kan ku bayan ku kenan ɗan uwanku so da kada kana da bawa ko kuma wanda kan ke tsammanin cewa shi bawa ne shi kenan sai ka tozarta shi shi bilal ai bawa ne ko bawan sai na abubakar Allahu anhu sai na abubakar ya siye shi ya yanta shi to balarabe yana da wannan asabiyyar in aka ce kai bawa ne to wannan abin jikabinka to bilal bawa ne sayyidina abubakar ya siye shi kuma ya yanta shi shi sa idan ya zo wajen sayyidina umar sai sayyidina umar sai ya ce marhaban bi sayyidina alladhi a'taqahu sayyiduna ce ma dalla da shugabanmu wanda shugabanmu kuma ya yanta shi shugabanmu bilal wa ya yanta shi shugabanmu sayyiduna abubakar ne siddiq radiyallahu anhu so da ka bayan ku ƴan uwanku ko ƴan uwanku nauyi ne akan ku Allah ya dora muku su akan ku ku kula da su ku tozarta su ja'alahumullahu tahta aydikum bayan ku Allah ya sanya su su zama a ƙarƙashin ku suke faman kana akuku tahta yadi Ko ai duk wanda ɗan uwansa bawan ta shi ya zama a ƙarƙashin sa falyut'imuhu mimma ya'kul to ya rika ciyar da shi daga cin abin da ya ci ويلجسه مما يلبسه sannan kuma ya rika tufatar da shi irin shi ma abin da ya sa na tufafi wala tukallifuhum ma yaghlibuhum sannan kar ku dora musu abin da zai rinjaye su ba za su iya yi ba ka san ba zai yi daukan kaya ba sai ka ce ya dauka a da shi bayi ba wa fa in kallaftumuhum fa'inuhum idan ku matsa musu kuka dora musu abin da ba za su iya ba to ku haɗu ku taimake su ku haɗu a babun muhallin shahid ɗinsa babba shine mazan sana ya ce innaka mu'un fita jahiliyyatu ya dace da taken baji da malin al-imam al-bukhari yace babun al-ma'asi min amri jahiliyya lallai sako da mutum zai yi to aiki ne na jahiliyya amma baya nufin cewa mutum dan ya aikata wannan aikin ya zama ba jahiliyye ba jahiliyye ko kafiri sannan daga cikin cikin hadisin babu kyau ko kusa a aibanta mutum da halittarsa ko a aibanta shi daga nasabarsa har bilal ya wuce a aibanta shi matsayinsa da ya kai matsayi ne ba a musulunci mutumin da ya kai yana manzan sama ladanci na masa ladanci sannan manzan da sun ce ya ji takun kafarsa a cin aljanna to wace falala kuma yake nema ya ji takun kafarsa a cin aljanna hadisi sahihi sannan hadisi yana karantar da mu cewa ashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi wani zunubi ya kira shi da jahiliya ba yana nufin cewa wanda ya aiki nan ba ya zama ba jahiliya ya fita daga musulunci sannan hadisin yana nuna muna sahabbai ba masumai ba ne sai dai adilai ne akwai bambanci tsakanin al'isma kuma da al'adala al'isma ba za ka yi zunubi ba kwata kwata amma al'adala ne za ka iya yin zunubi amma ba za ka dawo ma a zunubin ba ولن يصروا على ما فعلوهم يعلمون ما في إسرائيل ko sun yi zaɓo za su tuba sannan hadisin yana jawo hankalin ba akan kula da bayi a lokacin da ake da bayi in babu bayi yaranka yaranka na shago yaranka wanda yake ke ka a ofis yaranka wanda ka ɗauke shi ya rika maka aiki a gona yaranka da ka ɗauka direbanka da makamantansu duka waɗannan yana da kyau ka kula da su ka suka ka ci abincin da ka ci shi ke sai ka masa mata ragowa in ka cinye abinci ka ci cinye ka ci cinye ka cinye tsoka sai ka tura masa da kashi hmm. sai ka tura masa kashi na daidai ba ne almajirai a gida su za su je su yi ne? su za su yi komai a aike su can su yi wanki su komai amma ƙarshe sai a ce komai ba su samu abinci ba sai aikin mata wani ina shirin da mu da su ta ce ba abinci wai bai samu abinci ta ce ba shi da agogo kuma kila akwai ɗan gida wanda aka yi ta taɓar za da shi ya je ya je ya wuce faɗin ya ƙi shi ne kunnen shi za a fara shi za a fara ba a farkon sallah a zuba mata saboda shi yana da uwa a mamu shi kuma wannan tun da ɗan ya zo yana hidima ce shi kenan shi kuma ko ba daidai ba ne wannan abu zan ya ɗau wa'azi shi ya sa sai ya zama wani zubin bayan sa ma sun kucin cin fiye da shi sannan hadisi yana karantar da mu lokacin da aka ɗora ma wannan ka ɗora ma wani wanda yake a ƙarƙashin ka aiki ka tabbatar da aikin nan na da yawa to yi ƙoƙari ku haɗu ku yi tare kuma haɗuwa a aiki tare in kana kai babba ne a waje yana da tasiri a cikin zukatan waɗanda suke ƙarƙashin za su rika jin daɗin zama da kai za su rika maka albarka sannan duk wani sharri da za su ji ya taso wanda za a maka to ba za su yadda a maka ba har su su Allah ya taimake mu to daga waɗannan masa'in na imani suna da haɗari sosai mu yi ƙoƙarin mu fahimce su a wani zamani muke ciki wanda akwai launi na irin waɗannan aƙidun a cikin zamanin wanda suke ganin idan mutum ya aikata wani zunubi kawai shi kenan sai su halarta shi daga nan sai su halarta jininsa shi kenan duk mabiyancin ƙungiyoyin da kake gani na ta'adda ake ce musu da ta'addanci masu kashe mutane to sai da suka dauki yin waɗannan aƙidu wanda da mutum ya yi laifin sai ya kafarta a ah, abin da za su yi za su yi duk shugabannin duniya yanzu ba musulmai ba in ka lissafa ka ce wani ce a ah, inna ma hun musulmi na bilis ah, musulmai ne kawai a suna amma ah, duk ba musulmai ba saboda me saboda bi annahum yahkumuna bi ghairi ma anzalallah kuma Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun sai ya kafir shi to wanda ya zama kafiri kaga kenan jinin shi ya halatta so daga matsala ce mai hadari Allah mu da kuma suke ta da mu Allah ya ganar da mu Allah ya tsare mana imanin mu Allah mu da kuma suke albarka a cikin rayuwar mu Allah mu da kuma suke saukar da alkhairi a cikin kasar mu ya kawo mana da kutunu Allah mu da kuma suke taimaki shugabannin mu ya musu jagoranci وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته